Jerin ma'aikatan sabbin ministocin shugaba Buhari ya nuna cewa yawancin tsoffin ministocin sun koma ma'aikatunsu ne na baya, kama daga ministan Abuja Musa Bello, Hadi Sirika na jiragen sama, Abubakar Malami na shari'a, Me hadisi rike dawo da shi ne a wannan karo? In Allah yadda za a samu cima burin alƙibla da muka ɗauka ta samar da kamfanin jiragen sama babban makarantar jami'ar uh, horo a samar da kamfanin da ke gyare-gyaren jirgin sama a bunƙasa makarantar horo ɗin ta da muhimmanci sannan kuma a yi abu su ƙa'ida da doka tashoshin jiragen sama a jinginar da su ga masu uh, iya uh, aiwatar da su a samu riba da gare su kuma a kyauta su. Shi ko Osage Ehani Rai wanda a baya karamin ministan lafiya ne yanzu ya zama babban minista ma'aikatar don rashin dawar Isaac Adewale a rage batun da fashula ma'aikatar lantarki daga jerin ma'aikatunsa uku da suka hada da na ayyuka da gidaje. Sabbin ministocin sun mai gurbin wasu da basu dawo ba da suka hada da Pauline Talent a ma'aikatar mata son da dare a ma'aikatar matasa da wasanni inda a baya Solomon Dalun yake matsayin babban minista. Sabuwar minista Sadiya Umar Faruk ta samu wata sabuwar ma'aikata ce ta ayyukan jin kai da sauransu yayin da shugaban kungiyar masu marawa shugaba Buhari baya wato BSO Dr. Mahmud Muhammad yake ma'aikatar muhalli. Isa Ali Fantami ya samu ma'aikatar sadarwa ne ga alwashin da ya ɗauka. Bil hakika recognition da ya mana musamman a wannan zamanin ba wani wanda ya sai ce wai shi yasa aka sa shi ko ya bi wata hanya. Kula ga wannan tunda aka ɗauki mutum bisa ga cancanta to wajibi ya kiyaye wannan amanar cancanta kada ya bata rigar cancanta da aka sa. Na biyu magana akan cire 'yan Najeriya a talauci idan na riski magana da mai girma shugaban ƙasa yi ba cewa zai cire su ba cewa zai dukkan kokari saboda ya san Allah kaɗai ke iya cirewa abinda shugaba ake yi shine ya tsaya tsayuwar daka da lokacinsa da karfinsa da dabararsa ya nemi wanda suka cancanta su taimake su su duk waɗannan ababe ya yi sauran abu da ya wa 'yan najeriya sai mu tallafa masa da addu'a idan shugaban ƙasa ya yi ƙoƙari aka yi addu'a allah ya amsa to kuma komai sai a samu mafita ma'aikatar lantarki da aka yage daga kulawar fashola yanzu ta shiga wani sabon minista injiniya salim mamman daga jihar taraba Manja Janar Bashir Magashi daga Kano ya zama ministan tsaro inda a baya Burgejiya Janar Mansur Dan Ali ne yake ma'aikatar. Shin da wace matashiya Magashi zai shigo ofis ne? Ga wani kalamin tsohon minista Dan Ali kan tsaro. Muna son mu haɗiya tsakanin ƙasashen faransa wani suke duk zagaye da mu kaga na ma je chad mun je mitin akan irin wannan dukkan su musamman na gefe gefen mu ne muke neman goyon basu mu haɗu mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu samu gama da waɗannan mutanen da suke damu. Har yanzu shugaba Buhari bai sauya ma'aikata daga matsayinsa na ministan fetur ba, inda tsohon gwamnan Bayelsa Timifira Silva yake matsayin ƙaramin minista. Shi ɗin ma dai ya maye gurbin Ibe Kaciku ne da bai samu dawowa ba. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.